Zaɓaɓɓun ayyuka Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zaɓaɓɓun ayyuka Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai tsarki gami da hadasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓen ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan ɗabi'ar nisanta ko kuma kaucewa mummunar ɗabi'a ta ƙyafce da ya fice. wulaƙanci da kuma cin mutuncin mutane kuma ya kamata mu ƙaurace wa ɓatanci ga mu da kuma mummunan zato tare da sanya shakku cikin kyawawan ayyukansu. kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا Masu saurare mai yiwa wannan aya mai girma na daga cikin ayoyi mafi tsanani da suke mu kan mummunar ɗabi'ar kifce da yafice. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Suratul Humasati aya ta ɗaya. Tsananin azaba ta tabbata ga duk mai kifce da yafice. Hakika dangane da tafsirin wannan aya an bayyana cewa Kyauce da yafice na daga cikin ababen da suke shafe matsayin mutum zuwa matsayin dabba. A cikin littafin alkhisal an rawaito hadisi daga shugaban mummunai Ali bin Abi Talib salam ya ce, Na tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka kan abubuwan da suke canza mutum daga siffarsa ta asali, sai ya ce su goma sha uku ne, yana bayani har inda ya ce, ka ga yadda mutum yake canza kamarsa zuwa kunama wato shine mutumin da ya kasance mai yafice baya gaishe da mutane ta harshensa har abada har ila yau a cikin littafin na Khisal an rawaito hadisi daga imamu sadiq alaihi salam daga ma'aifansa daga kakansa imamu sajjad amincin allah ya tabbata a gare su baki daya ya ce abin da ke canza siffar wato abin da ke canza bani adama guda goma sha uku ne har zuwa wurin da ya ce amma kaga kunama mutumin da ya kasance mai kibce da ya fice allah zai canza siffarsa zuwa ta kunama Hakika ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan tsananin ƙauracewa mummunar ɗabi'ar kyafce da yafice ta hanyar bayyana mana munanan sakamakonsa ga wanda suka jarrabu da wannan mummunar ɗabi'a. Hakika cikin littafin Awalil Ali da kuma tafsirul Ali bin Ibrahim al an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka na cewa Daren Isra'i, na ga wasu mutane ana yanke naman jikinsu sannan ana sanya shi cikin bakunansu, ana kuma ce musu, Ku ci abinda kuka kasance kuna ci daga cikin naman ’yan uwanku. Sai na ce, Ya Jibrilu, su waye waɗancan mutane? Sai ya ce, Waɗancan su ne. masu kibce da yafice daga cikin al'ummarka har ila yau a cikin tafsirun la'aliyu bin ibrahim al dangane da daƙin kibce da yafice an bayyana cewa ma'anar kibce shine mutumin da ya kasance yana kaskantar da talakawa ma'anar yafice kuma wanda yake sunkuyar da wuyansa yana fushi a duk lokacin da ya ga wani talaka ko kuma almajiri Masu saurare daga cikin albarkar da ke tattare da mai ɗabi'ar ƙauracewa yin ƙibce da ya yafice ba'a ko kuma ɓatanci ga mutane shine cimma tabbacin bautar Allah maɗaukakin sarki na gaskiya domin rashin ƙauracewa waɗannan munanan ɗabi'u yakan nisantar da mutum hakikanin bautar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda shugabanmu Imam Bakar alaihi ya bayyana a riwayar da aka rawaito cikin littafin Iqabul A'mal yana mai cewa tirgabawa mai kibce da yafice fice yana kallonka da wata fiska yana kuma ba da baya da wata fiska ta daban abin fahimta cikin wannan hadisi shine kibce da yafice yana jefa mai yin su cikin nufaƙi kamar yadda daga cikin munanan tasirin su ƙauracewa mutane daga mai wannan mummunar ɗabi'a tare da mummunan zato a gare shi wannan kuma shine abin da shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam ya shiryar da mu a riwayar da aka rawaito cikin littafin Gurarul Hikam Imam alaihi salam yana mai cewa mai kibce abin zargi ne kuma mai tabo ne a tsakanin mutane Za a iya aiko mana da wasiƙo ta hanyar akwatin gidan wayarmu wato PO Box 6767 Tehran, Iran ko kuma ta hanyar mu na imel wato hausa radio at irib.ir kuma za a iya zarta shafin na zumunta wato Facebook www.facebook/hausa radio Tehran a huta lafiya. masu saurare ci gaban shirin zai bayani ne dangane da ɗabi'ar kyakkyawar zato ga mutane tare kuma da ƙauracewa mummunan zato a gare su domin yin haka na daga cikin hanyoyin da suke sanya hutawa zuciya da kuma amintatta kuma wannan na daga cikin alamomin gaskiyar imani da kuma kyakkyawar bautar Allah maɗaukakin sarki hakika hadisan da suka gabata sun yi ishara dangane da wannan batu wasu nasosin na daban kuma sun yi tabbaci akan wannan kyakkyawar ɗabi'a wajen mu'amala tare da mummunai a cikin suratun nuri aya ta sha biyu allah tabaraka wata ala ya ce ina ma lokacin da kuka ji shi mummunai maza da mummunai mata sun zartarwa su alheri sun zartarwa su alheri suka kuma ce wannan ai ƙage ne bayyananne. Karantawar Alƙur'ani mai girma tana kiran mu da yin riko da kyakkyawan sato ga mummunai da kuma ƙin gaskatar abin da muka je a kansu ba tare da wani tabbacin dalili ba da babu yadda za a iya karewa. Domin yin taka tsantsan akan yi musu ƙasafi, domin haka na daga cikin manyan laifuka kamar yadda waɗannan ayoyi masu albarka suka shiryar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce. yayin da kuke bayayeniyarsa ƙage da harshenku, kuke faɗar abin da ba ku sani ba da bakunanku, kuke kuma tsammaninsa abu ne mai sauƙi, alhali kuwa shi mai girma ne a wurin Allah. Ina ma da yayin da kuka ji shi cewa kuka yi, bai dace da mu mu yi irin wannan magana ba, bai dace da mu mu yi irin wannan magana ba, kuma ku ce subhanallah ai wannan ƙage ne babba. Allah yana ku kada ku koma yin irin sa har abada. Idan kun zamanto mummune. Suratun Nuri daga aya ta sha biyar zuwa ta sha bakwai. Wa saurare ayar ƙarshe cikin waɗannan ayoyin da suka gabata ta yi ishara kan cewa kyakkyawan zato na daga cikin alamomin gaskiyar imani ga Allah maɗaukakin sarki. Hakika cikin littafin kafi na Sikatul Islam Kuleni. an rawaito hadisi daga shugabanmu imam sadiq alaihi salam ya ce idan mumuni ya zargi dan uwansa imaninsa zai shafe daga cikin zuciyarsa kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa har ila yau imam alaihi salam na cewa duk wanda ya zargi dan uwansa cikin addininsa to babu wani sauran haramci a tsakaninsu hadisin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka ya shiryar da mu kan cewa mummunan zargi ga mumune ya fi ƙarya muni da haɗari hakika cikin littafin ƙwabatul-isna isnad an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hattara da zargi domin shi zargi ya fi karya ƙarya wato ne babban ƙarya kuma ku kasance ‘yan uwa saboda Allah, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce ku, kada ku kasance masu gasa, masu bincike kan abin da sashenku ke aikatawa, kada shashenku ya yi gulmar shashe, kada ku kasance masu jayayya, masu ƙiyayya da junansu, kada ku zamanto masu hassada domin ita hassada tana cin imani kamar yadda wuta ke cin busassun itace. Masu saurare hakika hadisai da dama sun shiryar da mu kan iltizami da dawwama kan ɗabi'ar kyautatawa wato kyautata zato ga mummunai. a cikin littafin kisal an rawaito hadisi daga shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi ya ce mummuni baya ha'intar ɗan uwansa baya kuma kaskantar da shi kuma baya zarginsa baya kuma ce masa, Ni na tu da kai, ka nema ma ɗan uwanka uzuri kan abin da ka ji a kansa, ku guji mummunan zato a tsakaninku, domin Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kansa. إن ضاق الوجود masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shiri a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu